فعقروها فأصبحوا نادمين sai suka haɗu a kansu soke ta sai wanda ya fi kowa rashin arziki ya soke ta sai suka wayi gari suna masu nadama akan abin da suka aikata yayin da suka san babu makawa azaba za ta sauka a kansu sai dai nadama ba ta amfani yayin da aka ga azaba